shugaban hukumar ola olukoyede ya ce sun samu cajin batur da wannan hukuncin da ya kori bukatar gwamnoni sha tara da suka hada da na kan gaba usman ododo na kogi da ke son a soke hukumar dalilin kariyar da gwamnonin ke da shi ya sa mai bawa shugaba tinubu shawara kan sadarwa bayo onanuga ya ɗora alhaki kan gwamna ododo na ɓoye tsohon gwamna yaya bello da ke fuskantar sabuwar tuhuma ta zargin badakalar naira biliyan ɗari da goma. because if inside governor ododo's house the police cannot do anything. gwamna ododo ke ɓoye yaya bello don yana cin gajiyar kariyar da yake da ita da haka 'yan sanda da dss ba za su iya taimakawa efcc wajen cafke bello ba in ji onanuga a zanta da gidan talabijin na channels yana mai karawa da cewa tamkar yadda mai kwarmaton nan na wikileaks julian assange ya taba koya ofishin jakadanci da ya sa aka kasa rozawa da shi hukumar yaƙi da cin hanci ta najeriya efcc ta shigar da sabuwar karar kan tsohon gwamnan da yanzu watanni ta gaza gurfanar da shi gaban kotu yanzu kotu take nemansa, don haka ya rage nasa ya gurfana gabanta kan wannan sabon cajin da muka gabatar, in ji kakakin EFCC Dele Oyewole. Dele Oyewole ya kara da cewa kika kotu za ta ɗau mataki kan yaya Bello matukar ya yi biris da gurfana gabanta. hukumar ta bayyana bayanan zargin Bello ya sayi gidaje masu tsada a ciki da wajen Najeriya da lissafin ya kai biliyoyin naira. Masu magana madadin tsohon gwamnan irin su Abdul Muhammad Ahmad na cewa tuhumarsa ta fi kama da bita da kullin siyasa. Babu wani tsohon gwamna da ya taɓa sauka da ba zarge ta da wasu irin wasu abubuwa ba. Amma za ka ga treatment ɗin da ake musu in fact wasu a ɗauko su aka aka ba su mukamai kwanan nan. Why shi saboda akwai siyasa cikin abu. Gwamnatin APC ke mulki me yasa za ka kawo magana tasirin siyasa a ciki. Eh duk wanda yake kasar nan ya san abubuwan da yake faruwa da shi siyasa ya zalle da shi malam Nasir El laifayi da yayin su ka san akwai siyasa. Banda siyasa na waje ba ne akwai na cikin gida kuma na jam'iyya. Lauya mai zaman kansa a Abuja Yusuf Sallau mutum biyu na mai cewa matukar ba a nemi tsohon gwamnan ta hanyar da doka ta tanada ba to a shari'ance ba za a iya ɗaura masa laifi ba. Kotu ko kuma hakki na kan wannan hukumar ta bi hanyar da ya dace gurin isar da saƙon gayyata don ya zo ya bayyana ya bayani. amma in har ba su iya yin haka ba to kaga kai tsaye ba za ka iya zargin sa da cewa wai yana buya ba in ka duba mun a siyasance za ka iya cewa eh yana buya amma a shari'ance ba buya yake ba yayin da Yahaya Bello ke bugun kirjin ya mika kansa ga EFCC amma ta ki sa, hukumar na cewa ga dama ta gurfana gaban kotu don amsa tuhuma da kotu ce ke da hurumin samunsa da laifi ko kuwa a'a Nasira da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja Najeriya